shi da wannan mataki da sabuwar gwamnatin jihar lagos a karkashin jagorancin gwamna a kinwumi ambode ta ɗauka, ya biyo bayan karuwan ayyuka masu nasaba da tsaro ne a birnin da kuma inganta muhalli sanarwar hana barace-baracen da kuma tallace-tallace dai kamar yadda sakataren gwamnatin jihar lagos tunji bello ya rattaba hannu ta ce dokar ba sabuwa ba ce illa dai an ƙara jaddada ta kamar yadda wasu gwamnatocin baya suka kafa ita da wannan doka akasari za ta shafi masu nakasa ne da ke barace-barace a titunan birnin abinda kuma ya sa su bayyana rashin jin daɗin su da matakan hukumomin na hana barace-baracen a can baya da kuma yanzu kamar da sarkin kutaren lagos alhaji ado na amadu ya shaida mani to saboda abin yanzu ya zama wani iri ba ana yi ne don gyaran abin ba a'a ana yi ne don kuɗi inda mutanen gidan nan ma a ranar an kama wajen mutum biyar amma duka belo su aka yi aka sako su kaga abin ya zama ba wai ana yi ne domin neman hana bara ba a'a ana yi ne daidai son kai da su. kuma ka kuwa tunda mun ji da duk abin yake a to wanda yake da yan kuɗin sai tanadi dan abin da zai beli ko da taso amma a gaskiya kan cewar barin bara yanda kuma mu kaga kamar mu da muke nan gidan wallahi a yanzu ni ina jin a nan gidan ina jin akalla ba a kasara ba na haura shekara goma sha biyar in fita nan waje ma ko nan kofar gida in ce ina neman sadaka a ina nan zaune a nan kuma ba su kansu masu kamun ba suna yi ne don wayanan hana bara a garin ba a'a saboda haka bara a gaskiya mu a nan wasu kan ba sa zuwa bara waje kwanan nan ne dai aka kammala wani taro na kasa da ƙasa akan hanyoyin inganta jin daɗin nakasassu a afirka wanda kuma aka gudanar a birnin lagos sani galadiman guragu na ɗaya daga cikin nakasassu kuma matasa da suka rungume sana'ar yi a birnin na lagos domin kauce takurawan hukumomi da kuma dogaro da kai inda yake gudanar da sana'ar ɗaukan hoto kuma ya bayyana mini yadda yake gudanar da wannan sana'a ni dai na duba na ga cewa ya kamata in samu sana'ar da na rike a hannuna domin dogara da wannan ɗimbaran ba shi ba ne tunda duk da yake allah ya zama na dai cikin almajirai shine na kama wannan sana'ar ta hoto kuma cikin ikon allah na samu shiga a cikinta sosai na yi nisa sosai don wuri da dama a nan lagos an sanni sosai saboda haka ina fata ga 'yan uwana na kasa su ma allah ya ba su ikon za wasu sana'o'i domin tsarin da ake muna gaskiya ana muna wani tsari kamar mu ba 'yan najeriya ba ne domin ana tunkaka muna ana matsala muna Eh. to shi ne kaga in Allah ya taimaki mutum ya samu ya kama sana'a to insha Allah zai ji saukin wasu abubuwa kuma da irin abin da za a yi a cikin jama'a za a yi da shi wannan mataki na hana barace-barace dai kamar da aka sani ba shine na farko ba da mahukunta ke ɗauka a birnin na Lagos abin jira a gani dai shine ko matakin zai ɗore ko kuma a'a baban jibrin murya amurka daga lagos nigeria